Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour, comment allez-vous? Que la paix de Dieu soit avec vous. Amincin Allah ya tabbata a gare ku. Mabiya wannan tashar da wanda da suke ciki da wanda suna bakin zuwa da wanda Allah zai kawo mana shi a nan gaba. A dan uwa ba tare da bata lokaci ba ka ba mu aran minti ɗaya ko zuwa sekon talatin ka saurari saƙon da muke tafe maka da shi. idan kai farko ne a ciki wannan bidiyon to ka yi hankuri ka ɗan saurara ka ji wannan tashar da mai take tafe ko kuma mai take koyarwa wannan tashar tana koyar da faransanci ɗan uwa idan kana da buƙatar faransanci matuƙar ma ce kana jin hausa to ka zo gidan sauƙi kawai ka yi ƙoƙari ka danna alamar subscribe sannan ka ƙara danna kan ƙararrawa da haka ne duk wani darasin da aka ɗura a nan gaba ba zai wuce ka ba Ɗan uwa kamar yadda muka sani ko kuma yadda muka saba karatu yana buƙatar hankuri da juriya da jajircewa ba zai yi rana ɗaya ka fara karatu kuma ka ce ka iya ba kowanne karatu da ɗaiɗaya ake farawa har a kai inda Allah ya ƙudiri za a kai to ta zo gidan sauƙi akwai inda zaka je karatu ko na larabci mai yiwuwa ko kuma na turanci ko kuma na faransanci kamar yadda muke koyarwa wannan tashar wani gurin yi a makarantar ma ba a buƙatar ka yi wani yare faransancin ne za ka yi ko ka iya ko ba ka iya ba to nan gidan sauƙi ne za a rubuta maka abu da faransanci a fassara maka da hausa kawai ka yi hankuri ka dage da bibiyar wannan tashar insha Allahu za ka fahimci wani abu wata rana sai labari on ba commencer sai da ko lezanimo lezanimo dabbobi kenan ake nufi jiwa dorina zaki kora dila duk su ne lezanimo to wannan darasin akwai inda za a kawo sunayen dabbobi akwai sunan jiwa ma daga ciki to shine sai aka sa mai sunan les animaux ali c'est un nom ali suna isa c'est un nom isa shi na mutum ali yana magana da isa ali yake ma isa bonjour isa Ali kenan. Bonjour Isa. Ina kwana Isa. U allez Wannan Ali kenan yake tambayan Isa. U allez ko kuma ka ce vous u Duk yadda ka fada zai dawo. Kamar ka ɗauko buɗin ka kawo shi nan. ale din sai ka bar shi a wajen u din ka aje shi nan ma duka ɗaya ne nan kuma in ka kure in ka ce ma mutum u alefu ko kuma ka ce fu zale'u duka ɗaya ne to shi alin yana tambayan isa bayan yake mai ina kwana sai ce ina za ku je bonjour isa u alefu ina kwana isa ina za ku je u ale Bu ina za ku je sai isa ya ce nous allons chez mes grands parents shi isan ba lallai ba ne zai sa sunan ali don shi ali ya tambaye shi shi kuma yana bashi amsa shine isa yana cewa nu kada manta a tana cikin c wanda ba a samun sula ko kuma to za ka ce nu sai ka ɗauko wannan s nu zalon she amma wannan s ba zai fita ba she me grand parent idan kun kula wannan duka yana da ss saboda suna da yawa nu shi isa ba shi kaɗai ba ne mai yiwa akwai ƙaninsa ko kuma yayansa wanda suke tare za su yi wannan tafiyar tare da su wajen kakanninsu mai grand kakanni kakannina grand parent su ne kakanni kada a manta shi shine uba mon babana amma idan aka ce grand kuma grand abin da take nufi babba kenan idan mun ce za mu fassara shi a yanda ya zo a wajen su kuma da namu harshen kamar za mu ce babban uba domin kuma da yake muna da sunan shi kaka shi kenan za mu bar shi a kakannina don suna da yawa kuma ɗaya ne kakana ne shi isa ya ce nu zalon she me grand para za mu je wajen kakannina Mon grand-père va nous emmener dans la forêt. Mon grand-père, kakana, va nous zai kai mu cikin daji kenan. a mene zai kai mu in ba da shi ba ba su san wannan dajin ba to shine zai kai su cikin wannan dajin a mene dan la forai forai daji ne amma wajen itatuwa shine ake nufi da forai inda itatuwa suna da yawa shi na cewa forai a mene dan la forai za mu je wajen kakannina nan kuma sai ce kakana zai kai mu cikin daji daji shine forai wato wajen itatuwa wanda suke da dama shine forai dan shine cikin yanzu kaman dalla forai cikin daji to mun ce text ɗin yana magana akan sunansa ma gaba da an samu yi da zanimo to kuma gashi darasi ya kare ba mu ga sunan dabba ko ɗaya ba to kada ku shafa insha Allah darasinmu na biyu wanda zai dawo za ku ga inda sunan dabba za ta bayyana kuma shi kakan nasu inda ya kai su ko da me suka haɗu a wannan dajin duka insha Allah za mu sake darasi a kai to kada a manta da alamar like idan kai sabo ne kuma sai kai kokari ka hada da subscribe sannan ka kara danna kan kararrawa ta haka ne duk wani darasin da ka dura a nan gaba ba zai wuce ka ba za mu bar ku nan sai wani darasi au revoir spirit au prochain cours